Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi, sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Rundunar sojojin Rasha ta ce za ta ƙara matakan kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun Crimea da ta karbe. Yau za a gabatar da jawabi kan kisan Jamal Khashoggi a gaban 'yan majalisar dattawa. koriya ta arewa ta kalubalanci amurka a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya ce yara da yawa a faɗin duniya na tattare da haɗari a unguwannin marasa galihu da ke birane bayan haka za ku ji rahoto a kan taimakon da hukumar bada agajin red cross ta ba 'yan gudun hijira a jihar plateau da ke najeriya Muna kuma ɗauke da rahoto a kan yajin aikin da direbobin tasi ke yi yau Laraba a birnin Yamai a can jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. A yau Laraba, Rundunar sojojin Rasha ta ce za ta ƙara matakan kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun Crimea da ta karbe. Ɗaukan wannan mataki na zuwa ne yanayin da Rasha da Ukraine suke jayayya a kan jiragen ruwan Ukraine uku da Rasha ta ƙwace a Bahar al-Aswad tare da ma'aikatan jiragen. Rasha ta zargi matuƙa jiragen ruwan da shiga yankinta inda suka yi watsi da gargaɗin da dakarun tsaron Rasha suka yi musu. Ko da yake Ukraine ɗin ta musanta wannan ikirari. A jiya talata wata kotu a Crimea ta ba da umarnin a tsare goma sha biyu daga cikin ma'aikatan jiragen ruwan ashirin da hudu har na tsawon watanni biyu. A yau Laraba kuma ake sa ran sauran ma'aikatan za su bayyana a gaban kotu. A yau Laraba, Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da Sakataren tsaron ƙasar Jim Mattis za su yi jawabi ga 'yan majalisar dattawan Amurka a sirrance kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi a Istanbul. Gabanin wannan taro, 'yan majalisar dattawan jam'iyyun biyu waɗanda suka nuna ɓacin ransu kan wannan kisa sun caccaki yadda aka haɗa taron ba da ba tare da an gayyace daraktan hukumar leƙen asirin amurka ta cia gina haspel ba rahotanni da dama sun nuna cewa binciken da hukumar ta cia ta gudanar ya gano cewa yarima muhammad bin salman na da hannu a kisan ko da yake saudiya ta musanta wannan zargi a ɗayan ɓangaren kuma 'yar jam'iyyar republican cindy hyde smith ta lashe zaben kujerar majalisar dattawa da aka yi a zagaye na biyu a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka. Hyde Smith ta samu kashi 54 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada inda ta, doke Mike Epsi na jam'iyyar Democrat a jiya talata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya dakatar da wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin an tattauna batun tarihi yadda ake kare yadda ake kare haƙƙin bil'adama a watan Disamba. Wata wasiƙa da jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya Kim Song ya rubuta ta nuna mamaki da takaici kan yadda kwamitin sulhun ke ƙoƙarin ya biye wa masu yunkurin kawo cikas kan alkawarin da ta ɗauka na kwance ɗammarar makaman nukiliyanta duk da china ta ƙi amincewa kan batun na bincikar yadda ake kare haƙƙin bil'adama a koriya ta arewa kwamitin sulhun ya kwashe shekaru hudu yana yunkurin ganin an tattauna wannan batu saboda abin da ya kira dogon lokaci da kasar ta koriya ta arewa ta kwashe tana take hakkokin biladama sakamakon farko na binciken da aka yi kan abin da ya haddasa hatsarin jirgin samar kasar indonesia a kogin java a kwanakin baya ya nuna cewa Maballin da ke kare faruwar hatsari wanda ke sarrafa kansa ne, yayi ta tunkuɗe jirgin zuwa ƙasa. Duk da yunkurin da matuƙin jirgin ya yi na daidaita maballin. An samu wannan rahoto ne daga akwatin da ke naɗar bayanai, wanda aka tsunto shi bayan aukuwar hatsarin. Sai dai har yanzu ba a ga akwatin da ke naɗar murya na cikin jirgin ba. dukkanin fasinjoji da matuƙa jirgin 189 sun rasa rayukansu a hatsarin jirgin saman na Lion Air Boeing 737 MAX wanda ya faɗi jim kaɗan bayan da jirgin ya tashi daga Jakarta a ranar 29 ga watan Oktoba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu iya magana sun ce sawun giwa ya take na raƙumi. Yanzu haka dai mun samu wani rahoto da ya shigo mana. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake ziyara a birnin Maiduguri da ke jihar Borno inda ya je bude taron soja da ake yi shekara-shekara a kasar Wannan ziyarar na zuwa ne yayin da ake jimamin mutuwar wasu sojojin kasar da suka mutu sanadiyar harin da Boko Haram suka kai masu a 'yan kwanakin baya. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntuɓi wakilan sashen Hausa Haruna Dauda biyu da ke Maiduguri wanda ya mashi karin bayani akan wannan ziyarar. Eh haka yake kamar da eh, ka faɗi shugaban Buhari ya zo ya kawo ziyara nan a birnin maiduguri da farko dai ya fara ne ziyartar fada mai mataba shehun borno inda ya nuna inda aka saba dai bisa al'ada daga bisani sai wuce dan inda ake cewa command gas wajen fara taro wajen bude taron soja na wannan shekara 2018 wanda ba nan aka shirya ba da an shirya za a gudanar ne a benin daga baya aka dawo da shi nan saboda wannan abin alhini da ya faru na hari da 'ya'yan kungiyar boko haram suka kai ma jami'an tsaro. yau wato haruna kaman ya taɓa batun wannan hari da aka kai akan dakarun najeriya a kwanakin baya. kwarai da gaske ya taɓo kuma ya nuna alhinin shi game da wannan abin da ya faru ya nuna cewa kuma yana tabbatin ma jami'an soja cewa yana mai goyon bayan su kuma zai kokari ya tanada musu duk abin da suke bukata na tabbatar cewa sun gudanar da aikin su ta murkushe a ayan kungiyar boko haram baki daya yadda kalmar ma da ya bayani da shi cewa zai ba kokarin cewa an kau da su ne a bayan kasa baki daya a cikin bayanin da shi shugaba buhari ya yi ko kuma shi shugaban rundunar sojin kasa na najeriya yusuf buratai sun taɓo batun adadin yawan dakarun najeriya da aka shi a wannan hari na metale wallahi shi abin da ke ɗora mutane kai har yanzu babu ɗaya daga cikin su wanda ya faɗi adadin waɗannan mutane da aka kuma har ranar da kamata yau ko a yau jawabin da suka yi duka sun jajantawa waɗanda aka raunata da kuma iyalan waɗanda aka hallaka amma ba su faɗi adadin mutanen da wannan abin ya ritsa ba har ila yau ba su ma faɗi adadin mutanen da aka raunata din ba zira cewa shugaba buhari ya kai ziyara asibitin da aka kwantar da wasu jami'an soja da suka samu raunuka a wannan hari amma ba su faɗi adadin mutanen da wannan abin ya ritsa da su kuma aka raunata ba har ila yau to a ƙarshe haruna wasu na ganin kamar wannan ziyara na da alaka da yakin ga neman zaɓe da aka fara a najeriya kamar me mutane suke cewa a nan maiduguri dangane da wannan ziyara ta buhari ya suke kallanta gaskiya mutane ma kokawa suka yi saboda yadda aka safuri al'umma yau aka hana aka rufe kusan dukkanin manyan hanyoyin cikin gari aka rufe kasuwanni babu ziyara kasan kuma mutanen cikin maiduguri mutane da masu kanin ɗari musamman ma yan gudun hijira an hana su fita neman harkokinsu na yau da gobe to kusan kowa ko kayayi yi game da wannan ziyara duk cewa shugaban kasa ya jawo hankali su jami'an soja kar su yadda su shiga harkar siyasa ya ce ana abinda aka sa gaban zaɓe ne dubu dubu da goma sha tara kuma ya gargaɗe cewa su guji abinda ake cewa eh, shiga siyasa ko na wace jam'iyya ce. To madalla a gaida Haruna Dauda biyu da Muhammad lalu. Wani rahoton hukumar UNICEF ta tallafa wa yara a Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa miliyoyin yara na tattare da haɗarin rasa rayukansu kafin su kai shekaru biyar da haihuwa a unguwannin marasa galihu da ke birane a faɗin duniya. Wakilin sashen Hausa, baban gida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani. binciken dai na unicef ya gano cewa ba dukkanin kananan yara da ke zaune a birane da ke sassa daban-daban na duniya ba ne ke samun ingantaccen rayuwa da ake zato ana samu a birane binciken dai ya tabbatar cewa kananan yara miliyan hudu da dugu uku ne ake sa ran za su rasa rayukansu kafin cika shekaru biyar a birane a yadda kuma miliyan goma sha uku da dugu hudu ake ganin da kyar za su kammala makarantun firamare saboda da talauci a biranen da ake da su birane irin su lagos a ke tarayyar najeriya da na ɗaya daga cikin biranen duniya da irin wannan matsala yake ci gaba da ta'azzara inda ƙananan yara ke shiga hali na gararamba tare kuma da kunci da talauci A denike esiet na ɗaya daga cikin shugabannin wata kungiya mai tallafawa ƙananan yara shiga makaranta da ake kira action health incorporated at least one out of every three are migrants into Lagos. Many of the girls, more of the girls, are girls who have been born in Lagos. Their parents probably migrated to Lagos. Ta ce binciken da muka yi ya nuna cewa yarinya guda cikin uku zuwa suka yi birnin Lagos. Kuma a akasari iyayensu sun shigo birnin Lagos ne domin samun ingantaccen rayuwa. Kuma mutum zai zaton cewa a wannan karni da ake ciki na samar da ilimi kyauta irin waɗannan yara za su kasance a makarantu sai dai lamarin ba haka yake ba. ba sa zuwa makaranta domin kuwa iyayensu ba su ma san muhimmancin zuwa karatun ba domin su ma ba su yi ba saboda haka taimakon da muke ba irin waɗannan ƙananan yara shine daga nan sun koma makaranta domin samun rayuwa mai kyau alhaji umar atina na ɗaya daga cikin masu tallafawa ƙananan yara a birnin lagos kuma ya bayyana mini halin da irin waɗannan yara ke samun kansu a ciki da kuma ƙoƙarin da ƙungiyarsu ke yi na tallafa musu ka samu wasu yaran su zo su ce ba kusur kuɗin jarabawa ko ka samu wani yaran ya zo ya ce ba shi da uniform ko kuma wani abu to amma da yake ɗaiɗaiku ne suke zuwa suna zuwa ko muna yin iya ƙoƙarin mu ga cewa mun yayi musu wannan damuwa. Talauci dai na ɗaya daga cikin ababade da ke sanya ƙananan yara samun kansu a cikin wani hali kamar da wani da bai son ambaci sunansa ya shaida mini halin da wata ƙaramin yarinya ta shiga a birnin Lagos kafin ya tallafa mata. zaka ga matsalanta shi neme bayan rasuwan wato eh, mahaifanta ta yi abin nan tsaya a js that is junior secondary school amma bayan rasuwan mahaifin bata samu ta ci gaba ba so bukatan ta shine me tana bukatan yadda za a taimaka mata ta yi attending lesson ta yi gce ta ce ok lesson ɗin it cost her ta amma za ka ga akwai irin wayannan ƙananan ƙananan bukatu ba ma wato kulawa watakila muna da halin irin taimaka masu ta wannan bangaren da you know sha Allah wani zai yiwu maybe a yi kokarin dubawa a ƙarshe dai wannan rahoto na hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya kama da karin magana malam Bahaushe na hangen dala ba shiga birni ba na gargaɗi ga iyaye da sauran al'umma da su guji ƙaura zuwa birane baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos. Yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau. to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta madalla a gaida baban gida jibril yanzu kuma za mu a arewacin najeriya Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta tallafa wa 'yan gudun hijira da waɗanda suka fara komawa mahallansu da kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na jihar Plateau. wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta aiko mana da wannan rahota. Shugaban kungiyar Red Cross mai kula da nahiyar Afirka, Patricia Danzi, wacce ta kawo ziyarar gani da ido a yankunan da kungiyar ta gudanar da aikace-aikacenta, ta ce babban abin da suke yi shine taimakon waɗanda ke gudun hijira ta hanyar samar musu da matsugunai na gaggawa, ruwan sha, abinci da wurin ba haya don hana yaduwar cututtuka. when we can help them build their livelihoods. Patricia Danzi ita ce idan mutane suka koma gidajensu tsaro ya inganta sukan taimaka musu su sake farfado da rayuwarsu. Ta ce sukan kuma bi jama'ar zuwa mahallansu su taimaka musu gina gidajensu don su samu sabon rayuwa. A sansanin 'yan gudun hijira na cikin garin Riyom da ke da 'yan gudun hijira fiye da dubu uku kuwa, kungiyar ta Red Cross ta tallafa musu da kayayyakin abinci, magunguna, wurin ba haya da ruwan sha, kamar yadda wasu da na tarar a sansanin suka min bayani. Esther Danjuma, rayuwa in ba Red Cross ne yana taimake mu ba ba mu da abinci ba inda za mu je ba. Shi yasa muna zama nan da Red Cross na kama na abinci muna ci a nan din. Eh, sune suna taimake mu ba wurin kwanciya. Ga abinci mu a jeji duk an yayanka duk ba komai a jeji ba shi muna zama red cross yana kawo mana abinci muna ci a nan sun kakashe mana mutane an rurushe gidajenmu ba abin da za mu a gidan yara mu da mazaje ma an kakashe ma nima ba ni da miji yanzu din ma akwai kananan yara da na gani a nan yaya kuke lura da su garin kunun da red cross sun kawo mana sun nuna mana yadda za dafa kunu shine muna ba ma yaran batun sanyi fa da cututtuka sun kawo mana su bargwade muna rufu da shi a nan din john lange muna wahala nan fa saboda muna zama nan ba abinci ba komai ga kuna a cikin wannan wata wuri daki babban daki wanda an tara mata da yara ya kuke rayuwa nan to rayuwan fa ba kyau gaskiya rayuwa zama dinnan kowa da kowa yana cikin daki daya babu ba da adiji muna son mu mu yi aiki ma babu ba an hana mu yin aiki a ƙauyen mahanga da ke karamar hukumar ta ma al'ummar ƙauyen suka ce kungiyar red cross ta samar musu da rijiyoyin burtsatse guda uku sunana modi sa'idu ibrahim gaskiya risk ta mana taimako ba za mu iya mu kididdiga abun da suka mana wallah sai godiya kai sun kawo mana ruwa ya kai uku a nan gaskiya da taimako da suke kawo mana in mutane mu suke suka matsala don gaskiya an kokone mana rigage da nan da dama. To amma kafin su kawo wannan taimako wani hali kuke ciki? Gaskiya ruwa muna da matsalar ruwa don nan tudu ne sosai. Nan ko rijiya muka tona ba mu samu ruwa da a cikin sauki. halin Jibo. Hali muke ciki a nan kagan ko rashin lafiya ne a nan ba gwamnati da ke taimake mu nan. Ya'yan mu rashin lafiya ko rigakafin na ma babu. Muna nan dai gidajen ma dai gashi nan dai kawai. Akan kunci wani mafa bayi da abin da zai sa ma gidan ma kwanta ma wurin. Sai dai ya sa irin bukkan nan ne kawai. Duk da shike al'ummomin sun samu tallafi daga kungiyar Red Cross, abinda na lura kan hanya ta zuwa ƙauyukan da matsalolin tsaron suka addaba shine rashin hanya da sauran ababen more rayuwa da za su taimaka wa mutanen sake farfadowa daga ibtila'in da a baya suka samu kansu a ciki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Allah a gaida Zainab Babaji, masu sauraro ku yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku rahoton yajin aikin direbobin tasi a jamhuriyar Nijar ba saboda karancin lokaci. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Agali Abulle ɗan ƙasar Nijar wanda ke zaune a jihar North Carolina da ke nan kasar Amurka. To wanda kira gare ki ga matasa wanda suke sauraron ka wanda suka kama hanya zuwa zuwa iyaka zuwa shiga Libya daga Libya a shiga jirgin ruwa a je Turai domin a zona ba. Zama kashin wando shine abdai kawai komai ka samu kai tunda aikin da baka yi gida ban ka zo nan zaka koyi gida dai ka daure kada ka ce a ni zan yi wanga aiki duk aikin da ka samu dai aiki ne zai baka wani dai na zance matasa tunda kasar Turai hawa suna dai na tattara. Bancin haka mata masu ɗaukar masu ɗaukar jirgi su zo su wani kira gare ka zuwa ga mutane masu barin ‘ya'yansu mata su je nan kasashen waje. Sannan mu da diyan mu da ba dai mutum aure gare ki ba gaskiya kasashen gaba wurin zama mata ba ne. Tun a ce kamar uwayen tana uwayen suna nan koko tana da aure wannan babu ta matsala amma dai gaskiya ta zo da ita kare har abun har. Me yasa? Ta mata. gaskiya akwai wahala da ga maza ma akwai wahala balle mata to wani kalubale mata ke fuskanta ga ganin ka san mu ga harkan mu musulmi gani muke wa mace tana ita kare dai gani ake da abin da ta yi sai a a ta yi wani aikin banza na ta same shi kuma ma halarcin da take nema mutane ba su ribin wannan sai su gani kamar wani aikin banza da take sai yasa take samu wani abubuwa alhali ko kuma akwai mata masu kokari akwai waɗanda su aiki dai suke yi dai harkar dai gani nake da mutum yana samu abin yi a gida dai gare gida da ka zo kasar turai to me zaka ce akan wannan sabon gwamnati ta Donald Trump da ke kan karga mulki a yanzu tana yi muku dan sassauci wajen samun sauyin rayuwa kasan mutane kana cikin ta dai ka bi ka'idodin kasar dai kana bin ka'idodin kasar ba ka samu matsala da su amma kana in dai baka bin ka'idodin kasar dole ka samu matsala da su in ka je kasa waje da ka kiyaye ka'idodin kana son zaman lafiya to wani kira gare ka ga gwamnatin gwamnatin Niger da gwamnatin nigeria kamar da Chadi akan wannan lamar wanda jama'a dama suna barin kasashen su matasa musamman wanda suke barin gida kasashen mu in ba aiki na suka gudanar matasa harka yana da wuya kuma ka san hausa ake cewa in dambo yi yawa bai jin mai harkar ne yayi ma gwamnatocin mu yawa kenan suna yin kokarin su kuma sai dai su kara kokari da su yi bude dai ma'aikata da za su samu matasa su sama shi dai ne kasashen musu ba haka nan ba su gaskiya harka a koya ana cewa rashin aiki ma yana sa matasa suna shiga harkar ta'addanci kai ganin ka wannan batun da gaske ne a ne ta'addanci ne niyya ne tun da rashin aiki ba shi zai sa mutum ta'addanci kan ga mutum ya shiga ta'addanci shi dai ya sa kai ne ba rashin aiki ba ne tun da dai dan adam da dai ka hita da sahi komai za ka samu abin da ka yi sai dai ka ce wai kai kahi kai wanga yin aiki shi ne matsalan mu gani muke wani aiki mutum wai baka kai shi wani share share nan kuma sai ka zo kai ta shara kai ta abin duka abin da baka yi gida sai ka yi idan mu baka yi shi a garin ku aikin da zamu yi a garin mu samu mutane suna zakwa kasashe mu su samu kudi su tayi su amma mu da a cikin gari sai mu ce ba mu yi ne matsalan mu duk aiki sai mu ce mun yi gaba mu yi wannan aiki amma muka je kasar waje shi na zamu sai mu ba mu yi sai a kasar mu kasashen akwai aiki sai dai mutum ka da niyyar kai da kai ta da sai ka samu amma to Allah ya sa kuma ba girman kan nan muka hidda a kanmu ba harkar mu ba ta yi Afirka girman kai gare mu shine masalan to mala gali zaman ka Amurka yanzu haka shekara wajen 20 zan iya tambake menene abin da ya baka mamaki na kasashen turai musamman ana Amurka wanda kake gani suna amfani da shi wanda mu can kasashenmu na hausa kasashenmu na afirka ba su amfani da irin wannan fasaha abun da ya sa kasar turawa sun ci gaba su abun da ya samu talakawansu suna kokowa da shi ba su son abu da ya samu talakawa. talaka komi su saboda talakawa su mu kuma ba mu kula da talakawa da mutane nan suke kula ma talakawa tunda inda mun yi kaman a ce ake an sa wani minista kamar a ce ya bude wani abu wanga shi na talakawa na kamar wadanda dai ba su da abun yi a yi musu karyan wani abu da za su unhani da shi ko ma a ce ok wadda shekara manoma ko ko talakawa ga bijiyan da za a rika raba musu ko ma mutum ana bashi ma zika talatin ga wata ne waɗanda ba su da kamar mara karhi da tiza nan ko mata waɗanda mazan su su rige mu gidan gaskiya a yi musu wani abu da za sa dai kamar a ce duk wata ana ba su kadan kadan ko ko jika ashirin ko jika ashirin da biyar a yi kare wani birje irin wannan yana yana amfani kwarai kenan kana ce kamar abin da an kai a Najeriya kwanakin baya ka san shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da uh, taimako da ake ba marasa wanda ba sa da marasa galihu domin su samu su jari su samu su hidda kansu ka gani wannan yana taimaka sosai yana taimaka tunda wani yana samu jika ashirin dai bai biya kudin haya lahiya alau yana yana amfani da shi in duk wata kana samun wannan yana gyara maka sai ka samu abin da za ka yi ka gani to abubuwa ne kasashen mu ba a yin to ga ganin ka mi ke sa mi ke sa haka kai da kanka baka samu wanda ya ce ga ganin ka rashin tsoron Allah ne ko ko rashin sani ya kamata ne ko ko dai kawai basu damu da rayuwar talaka ba ni a gani na kamar rashin dai in ce ka'ida abu ne ya kamata a yi cikin ka'idodin ministerorin abin da za su yi a ce ake wanga abu ya kamata a yi talakawa a hidda wani community wanga shine ke kula ma talakawa duk shekara ga bijen da za a raba ma talakawa duk shekara bijen su ne wannan duk shekara sai a hidda shi kamar yadda ake hidda kudin biljekin na aikol na wani abun nan duka kowane shi ma sai a musu matalaka su a hidda nasu. In ka ce talaka maka maka na cewa marayu da tsoffi da waɗanda. Da sohi da waɗanda mata waɗanda mazan su su rasa mazan su suna da yara babu mai taimakon su sai Allah kawai irin su ba kowa da kowa ba tunda mai karhi kana ka fita da sa ka samu abin da ka yi to malam agalid a ƙarshe mi wani kira gare ka mi tsaka cewa da ƙarshe a wannan hirar da muke ni da kai kira da nake da mu dai kasashen mu da ya kamata dai shi tashi da kwana shirika kulawa da talakawan su tunda duk kasa ne ba kulawa da talakawan ka akwai matsala talakawan nan ka bar yadda suna ta kuka da kai wannan matsala ne wace kasa in dai kakar da talakawan ka su kuka da kai abin da ka yi da za ka jara musu da rai ba a kowa da kowa sai ya samu bai yiwa wannan bai yiwa amma dai ka yi iyakar gwargwado a gani dai kana da niyya ka yi musu insha Allah. kash a gali abulle lokaci ya daga mana hannu masu sauraro ƙarshen hirar mu kenan tare da bakon namu a gali abulle dan ƙasar Nijar wanda ke zaune a jihar North Carolina da ke na ƙasar Amurka. Masu sauraro a tare mu a cikin shiri na gaba tare da wani bako ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta a gaida abdulaziz adali turu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya inda yake cewa ina kira ga manoman shinkafar jamhuriyar Nijar da su rungumi noman rani domin cike gurbin asarar ambaliyar ruwa da ta afku a wannan shekarar. Sai sako na gaba inda ya fito daga Salihu Isa Fana inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a jihar Borno a yau Laraba gani da sa barnar da ta afku na kai mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai wa sojojin Najeriya. abin yabawa ne da fatan allah ya sa wannan ziyarar ta kawo ƙarshen hare-haren a jihar borno Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Alhaji Sani mai rodi kofar ƙaura Katsina inda yake cewa Assalamu alaikum gidan rediyon VOA Hausa. Na shigo wannan fili naku mai albarka domin in yi kira ga 'yan uwana 'yan kasuwa da mu gyara halayenmu mu rika yin gaskiya da adalci a cikin sana'o'inmu. Mu daina tauye mudu. kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba, rundunar sojojin Rasha ta ce za ta ƙara mataken kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun Crimea da ta karɓe. Daukan wannan mataki na zuwa ne yanayin da Rasha da Ukraine suke jayayya a kan jiragen ruwan Ukraine uku da Rasha ta kwace a Bahar al-Aswad tare da ma'aikatan jiragen. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da sakataren tsaron kasar jim mattis za su yi jawabi ga 'yan majalisar dattawan amurka a sirrance kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi a istanbul koriya ta arewa ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya dakatar da wani yunkuri da amurka ke yi na ganin an tattauna batun tarihin yadda ake kare haƙƙin bil'adama a watan disamba wata wasiƙa da jakadan koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya kim song ya rubuta ta nuna makami ta nuna mamaki da takaici kan yadda kwamitin sulhun ke ƙoƙari ya biye wa wasu yunkurin kawo cikas kan alkawarin da ta ɗauka na kwance ɗamarar makaman nukiliyanta. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari auna da ta taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Bonsa da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Skip ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.